Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci. Shirin ilimi hasken rayuwa na wannan mako ya yi duba ne kan yadda ɗalibai a manyan makarantun gaba da sakandare a najeriya ke faduwa jarabawar da ake rubutawa da na'ura da aka fi sani da cbt exams duk da ƙoƙarin hukumomin ilimin ƙasar na zamanantar da tsarin karatu ɗalibai dai na ƙorafi kan yadda suke faduwa irin wannan jarabawa saɓanin wanda suka saba da shi na alƙalami da takarda matsalar da suke ganin ba daga gare su take ba maryam jibrin musa guda ce daga cikin ɗaliban da ke kalubalantar wannan tsari kuma ga abin da take cewa saboda 100 level shi ya bata min cgp na saboda cbt duk system da na zauna a kai daukewa yake yi a canza min ya kara ya dauke na uku sai an kara yin refreshing sai in kai ma 2 hours a exam halls friends ina kowa ya wuce ya bani ina zo yi kuma kafin ka sani system kuma ya yi hukin saboda ba su gyara system din ba a takin proper care na shi idan mutane sun zo exam ya ta hukin ko kuma yana daukewa wannan kuma yana affecting in ka in baka hadu da lecturer mai halin kwarai ba ko supervisor ko invigilator sai kawai ka ga. ba zai gyara maka ba ba zai maka refreshing uh, order questions din amma downloading ba ana samun matsala sosai wasu sai su kara su maka rebooting system din kuma sai ya ci gaba daga inda ka tsaya which time kuma yana ta tafiya kafin ka gama kuma lokaci ya wuce kila ma a 60 questions sai ka yi answering only 30 questions sauran 30 da kai kana ba maka da abun nan cewa yakinin ko za ka ci ko ba za ka ci ba tatin nan wayancan da baka ba sun riga sun wuce to ai an koma baya saboda iriti ne based on your own understanding zuwa yanzu da cika cigaba da rubuta jarabawa CBT ba a samu cigaba ba saboda ai yana tafiya ne da zamani ni dai ko last year da na je na rubuta exam sai da na canza do ina da carry over na English sai da na canza system guda biyu na uku ma gaskiya na dai sauran five questions sannan system din ya dauke ban yi complaining ba na ban musu kawai tun da five questions ya saura kuma i na samu to domin cin abin da ke haifar da faduwar jarabawar wakilinmu ismail karatu abdullahi ya tuntuɓi malam aminu sanukan tagora wanda yake malami ne a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Neja ga kuma abin da yake cewa. To abubuwan da ke kawo hakan suna da yawa. Zai iya kasancewa ɗalibi ya san abin amma bai saba amfani da shi wannan na'ura mai kwalwa da ake kira kwamfuta ba amma ya san abin in zai karanta za a bashi dama ya ruta zai ci to amma bai saba hawa kwamfuta ba to kuma wanda duk bai saba hawa kwamfuta ba sai ya ga kila ma ya jarabawa in ma ya karanta ya ansa daidai wurin submission kuma ana iya samun tangarda Nashi network abin ba zai transmitting ba to wannan zai iya ma kaga an cire jarabawan babu ma sunan ɗalibin gaba ɗaya saboda abin ma bai ma yi mitin da kyau ba wani kuma zai kasance shi bai saba amfani da kwamfuta din ba domin za a ga ba ma ɗalibai ba har ma malamai har profesor akwai profesor da yawa ga shi ka dai san profesor karshen ilimi kenan to sai ga profesor ma shi kan kanshi akwai su da yawa da ba su iya ma amfani da kwamfuta ba to wa'annan abubuwan suna iya kasancewa eh, wasu daga cikin dalilan da yasa yara ke faduwa jarabawa me yasa ba ku ba su horo na matakin farko domin sani dangane da da wannan kwamfuta din tunda kun san da cewa da yawa daga ciki ba su da masaniya. Tunanin yawancin jami'o'i tunda ai tun jarabawa ma da zaka ka shigo jami'a yawanci ai jam ai za ga shi kan kanshi ma shi ma CBT ake kan yi. To ana tunane kenan duk wanda har ya iya cin jam ya shigo kenan ai ya taba wanda kwamfuta to bai kamata kuma wannan ya zama mashi matsala ba. Amma ka zo kawai ka tambayi mutum komin sanin shi abinda baka eh, karantar da shi ba ba lalle bane ya iya baka ansa saboda haka yana da kyau malamai su ma su yi adalci ta wannan bangaren su tambayi abinda suka san sun karanta. A matsayin ka na masani ilimi kuma malami a jami'a shin kana ganin ya dace a naka ra'ayi a ci gaba da amfani da wannan kwamfuta duk abin da aka yi shi haphazardly to dama za a iya samun tangarɗa kuma koyo ake zuwa wani lokaci za a iya samun perfection amma yana da kyau kahin a irin wannan ya to ya kasance su jami'o'in kahin su ci gaba da wannan sun samar da wa'annan abubuwan da ba za ka samun bangare eh, eh, matsala na network ko kuma kwamfuta ya dauke kana cikin aiki da sauransu ya kamata a inganta su to shi ma wani ɗalibi ibrahim abdullahi audi ya ce irin wannan jarabawa da ya faɗi tun yana shekarar farko a shiga jami'a har yanzu tana binsa duk da ya sha zaman sake rubutawa to wallahi tallahi dai akwai ranar da na fara rubutawa ina farawa na kai question na karshe kwamfuta na ya dauke. shin ka taba dawo ma jarabawa guda ɗaya koko kuma ka dami shi so biyu ko so uku saboda matsalar na'ura da kake fuskanta eh to gst 101 dai tun 100 yanzu ina final ne amma jst zero yana bi na har yanzu kuma a sauran jarabawinka da kake rubutawa na departmental courses ka taba samun matsala a wannan bangare wurin rubuta jarabawa wato written exam gaskiya matsalan da kawai na samu kenan sai aka dawo min da course a ce abu ka zabi tsakanin amai da rubuta jarabawa a CBT da kuma a written wanne ka fi dauka gaskiya CBT dai abin da yasa muke ya zama preferably saboda ba mu karatu amma dai inda dai karatun ake so mu gaskiya rubuta shi ne mafi alheri a gare mu so kai a naka ra'ayi wanne ka fi ra'ayi na shine a ci gaba da yin cbt kawai akwai masu korafin cewa a wannan tsarin rubuta jarabawa ba a ba su isasshen lokacin rubuta jarabawar kamar yadda yake ga sauran jarabawar da ake rubutawa na alkalami da takarda wanda wannan wata matsala ce da take haifar da faduwar ɗaliban da zarar lokacin da aka ɗibar musu ya ƙare na'urar da suke rubuta jarabawar ke kashe kanta dangane da haka nema muka tambayi alhassan uba ibrahim wanda yake masanin fasahar sadarwa kuma ɗaya daga cikin masu shirya irin wannan jarabawa. E akwai wannan matsalar amma yawanci yanzu yadda ake yi akwai yanayin kwaison ɗin da ake baka tambayoyin ya kamata a ce idan za a tambaye ka a tambayoyi kamar guda hamsin a misali idan akwai lokacin da ya kamata a ce akwai ɗaya da za ka yi na calculation ne kasance za a baka time ɗin da kowane question guda ɗaya at least minti ɗaya ko minti ɗaya da rabi ya ishe ka yadda ba zai wuce ba zai gaza minti talatin ba wasu kuma za ka iya samu kamar nan mu wasu courses idan an san sana da yawa kamar mutane ɗalibai sun kai dubu uku dubu biyar to duk kowane mutum ɗaya kace zai minti talatin ko minti arba'in to kafin ma a ce an gama kila za a iya kaiwa washe gari so wasu za ga sai a mayar da question ɗin ya zama kaɗan maybe minti guda ashirin ko guda 25 sannan a ce minti goma aƙalla kowanne ba sai ka maye minti ɗaya a kai ba kan sani ka ma gama ka wuce sai ka gane ma idan ka akwai masu korafi kan cewa suna aiki kwamfuta ta mutu shin ya ake samun matsala na kuma wani aiki kuke yi domin ganin cewa a gyara wannan saboda har yanzu ana korafi akan wannan eh to gaskiya ana samu sosai idan aka ɗauke wuta dole kwamfutan gaba ɗaya za su tsaya sannan an dawo da shi yawanci za gani ba sa iya ci gaba daga inda aka inda suka tsaya idan an gama na waɗannan sai a dawo da shi so ɗaya saboda ɗalibai kana ce masa ka gwada sau biyu in ɗaya na farko bai san ya ci ba ko ya ci tunda zai ƙara yi ne kuma ya gani to sai ya gani yau ya barar da damarsa kuma malami in ya zo duba sakamako sai ga ga mutum ɗaya na yayi kusan so biyu ko so uku saboda daman da aka ba su shi yasa ake ragewa sannan in kuma wani ya zo yana da wani matsala ne ko yana cikin yi ya zo bai yi submitting da kyau ba daga baya ya zo ya lura cewa a eh bai yi submitting da kyau ba zai iya zuwa in ya zo ya ƙara kawo kuka ta gefen nan kuma za a sake dubawa za a ga minti nawa yi kwamfuta ba za ta ma karya ba sannan tambayoyi nawa ka ansa wani kira kake da shi ga ɗalibai da masu malamai kada a jira sai lokacin jarabawa hatta test in za a yi a zo a jarraba su a gani za su iya yin test in kada sai ranar jarabawa ne a je wurin yi a ga an faɗi amma ka zo wurin gwaji na farko za a ga kila inda aka dan samu kuskure yaro dole zai dage so su ma ɗaliban sai su ƙara jajircewa wurin nuna cewa e duk wani abin da za a yi da ce ga ci gaba ya zo ba a lokacin da za ka tsane ka ce dole sai ka yi rubutu ba so komai ma yana buƙatan canji ba za mu rika tunani muna koma baya ba komai ci gaba ake so To abokin aikin namu Ismail Karatu ya ciyo mana mabambanta ra'ayoyin ɗalibai kan wannan tsarin rubuta jarabawa da kwamfuta. Sunana Abdullahi na fi Wakale. A gaskiya na fi son CBT examination kuma dalili na shine idan haka rubuta CBT examination baka da wani matsala kwamfuta zai maka makin. ba za a rage maki maki ba abin da ka rubuta shi zaka gani sunana abdulkadir abdullahi ni a gaskiya na fi na rubutu saboda yakan bani dama in yi rubutu da yawa a yadda nake so kuma kusan ya fi easy saboda nakan samu ideas da yawa wanda nake rubuta makarantu da dama sun rungumi wannan tsari ne a wani mataki na zamanantar da karatu tare da sauƙaƙa ayyukan malamai da kuma inganta ilimi a zamanance sai dai a makarantu da dama wannan tsari na cike da ƙalubale ganin cewa har yanzu akwai ɗaliban da ba su iya amfani da na'ura ba To mai sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirin sai kuma wani makon za a je mu ɗauke da wani sabo. amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki musamman Ismail Karatu Abdullahi da ya tsara shirin. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.